Assalamu alaikum masu saurari barkanmu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna. Kamar kowane satin ga shimfiɗar shirin daga gogon naku El Hikaya kan yadda ta kaya a Najeriya a mako mai wucewa. Shugaba Buhari ya kai ziyarar tinkarar Boko Haram Nijar da Chadi, hakan ya biyo bayan wasu da hafsoshin tsaron Najeriya ne. Jami'in labarun soja kuka Shekara ya ce tuni 'yan sashin bada umarnin tsaro suka fara isa mai Maiduguri bisa umarnin shugaba Buhari. Ana nan ana kai advance party sun fara Sakataren APC mai malabu ne ya jinjina wa kidar Buhari kan yaki da cin hanci. Babu dalilin da wani zai je rashin gaskiya ya buya a cikin wannan gwamnati domin bare sa baki a boye wannan ko a kama wancan ko a bar wancan wannan ba ba halayensa bane kakakin PDP a Katsina Salisu Sukun Tuni ya koka ga abun da ya ce rufe asusun kananan hukumomin jihar ba bisa ka'ida ba gwamnatin ta Katsina ta dauki mataki na gaggawa ta kiyaye cin mutunci na mutane a bankuna da sauransu majalisar dattawa da wakilai ta bakwai sun kammala aiki da amincewa da dimbin dokoki hakanan da amincewa Buhari ya nada mataimaka da ya bukata goma sha biyar Buharin ya tun farko ya nada Femi Adeshina da Garba Shehu a matsayin masu taimaka masa kan labaru Nasiru Adamu Ali kayan murar Amurka daga Abuja Najeriya the voice of America. Lallai fa, to yanzu za mu kaɗa zaurenmu na tattaunawa. Yau dai zauren namu zai kammala zamansa a birnin tarayyar Najeriya Abuja. inda wakilinmu nasir Adamu Elkaya ya yi ta jagorantar tattaunawa kan tasirin amfani da na'urar tantance masu kada ƙuri'a ta katin rida wajen kawo zaman lafiya a Najeriya ta wajen kauda magudin zaɓe. A tattaunawar ta ƙarshe, El Hikaya zai ɗora ne daga inda ya sake komawa ga wakilin APC. Mu ba wani wanda za mu ce wai yau wannan ya yi mu wannan bai yi mu ba bara mu yi shi ba mu duka ɗan Najeriya ɗan Najeriya ne za a yi wa kowa adalci kuma sauƙin rayuwa da ake nema za a samu. canji da ɗan najeriya ya nema daga talaka daga shushaina daga kafinta daga daga makaniki har zuwa ma'aikacin gwamnati har zuwa kowane irin matsayi mutane za su ga canji mu ba mun karɓi mulki don mu cuci wani ko mu yi abun da pdp suka yi ba pdp ne da suke furuci in baka yi su ba ko a ina da sun dawo su koruwa na siwa a mu ba mu yi ba ina tabbatar ma najeriya za a samu zaman lafiya za mu kawo security a najeriya za mu kawo farfado da tattalin arzikin ƙasan nan za mu kori cin hanci da rashawa kuma ko jiyan nan kaji shi mai girma shugaban ƙasa ya faɗa musamman mu masu arewa maso gabas zai tabbatar da an farfado da harkokinmu na noma da kuma man fetur ɗinmu da ba a haƙo ba yanzu zai ba da ƙarfi za a yi so ina tabbatar 'yan najeriya kowa ya sake zuciyarsa ba wanda zai takura ma mu ba mu da wani ajandan cin mutuncin kowa wato dai magana da watakila kafin kamfen ake cewa gwamnatin buhari ta soja da ta ɗaure mutane shekara 200-300 ba ku da irin wannan manufa wala ba mu da irin wannan babu wannan babu shi kuma buharin da ka sani da buharin da ne lokacin mulkin soja ne yanzu kuma mulkin demokaradiyya ne ko a aljazira da cnn ai ya faɗa cewa shi da ne yanzu kuma demokaradiyya buhari zai bi tsarin mulkin najeriya bare masa karan tsaye ba sannan zai bi tsarin manifesto na jam'iyyarmu na apc duk abin da za a yi zai yi shi da shawarwari da sauransu ba wai za a yi da yi soja ne dikiri ne yau yana fitowa ya ce kaza kaza yanzu kuma mulkin demokuraɗiyya ne kuma ina tabbatar ma janar muhammadu buhari zai kawo canji a shirye-shiryen zaɓuɓɓukan ƙasan nan kamar yadda yanzu a wannan 2015 jebe ya kamanta to ina tabbatar ma na 2019 za mu tabbatar da an yi gyara duk wanda ka ga ya ci zaɓe sai wanda jama'a suke so kuma duk wanda ka ga ya tsaya zaɓe sai wanda ya tabbatar yana da mutunci yana da daraja yana da ra'ayi ba kawai ka yanki drum kawai yau ka bar pdp ka shiga kaza ka tsaya zaɓe ko ka bar kaza ka yi bare yi ba za a gyara yadda kowa zai zama mai aƙida kuma kowa zai zo wanda jama'arsa suke so ya ci a ƙarshe za mu wajen ka raymond inda za mu rufe da kai shin raymond waɗanne darussa ne ka ga an koya daga wannan zaben in allah ya kai mu shekara ta 2019 ku a wannan zaure naku na duba lamuran zaɓe kuke so a yi amfani da su musamman ma in aka duba fara amfani da na'ura da mutane suke cewa an ga tasirin haka a nan na gode yau din nan ma da muka yi zama da jika mun yi tattaunawa da ya shafi wannan musamman inda ake yau da kuma inda aka dosa so saboda haka muna tunani cewa ya kamata a ce bayan shi amfani da wannan kadri da aka yi amfani da shi muna tunanin cewa wannan cin gaban da aka samu zai dore amma kamin nan ya dore za a sake komawa a duba dokokin kasa wanne ne suke da matsala a gyara a kai a sake dubo abin da ake kira electoral act wato dokoki na gudanar da zabe a sake yin gyara a kai domin akwai wasu 'yan kurakure wanda akwai bambanci tsakanin wane ne ne returning officer a state wane ne returning officer da ya kai a ce ya kashe zabe ko kuma ya ce ya bar a yi zabe so duwai nan ah, kundin ya kamata a sake dubawa a gaggyara su domin ya gina kasa a gaba. Raymond wato za iya cewa kamar ah, daga wannan karo da kuka duba zaɓe kuri'a ta fara aiki a Najeriya kamar yadda na ji shi zababban shugaban kasa janar buhari ya ce yanzu ne kuri'a ta fara aiki shin da ba ta aikin ne yasa ya faɗi haka ko kuma ah, dai harkokin siyasa ne suke sawa in mutum yi nasara kuri'a eh, ta yi bai yi ba ta yi ba kwarai da gaske kuri'a ta so yin nasara hukumar zaɓe ma ta nuna aikin da kwamitin OS din nan yayi ya ba da shawari zamanin yar aduwa kusan da shi aka yi amfani a wajen gudanar da wannan zaɓe da ya kawo ka'idoci na gyare-gyare da duba irin abubuwa da za a yanke hukunci akan lokaci na masu korafi bayan zaɓe ba tare da an ɗauki za a ga wani lokacin ko a makon da ya wuce ma an ce an sauke wani dan majalisar wakilai ah, amma yanzu an ce za a gyara wannan lamarin eh lalle a hukumance zan iya ce an ci gaba amma kuma wani gefe har yanzu akwai kurakurai harkokin dokokin gudanar da zabe amma musamman dai in ka duba ibin a ritin da aka bayar kusan 47 ne ko either 47-48 percent na na cimma nasara wanda oh, wato kana nufin kusan kashi 47 ne cikin 100 eh, eh, eh, matuka bai kai rabi ba ma hakika so kusan ana cin gaba kenan ganin abin da ya faru a baya so muna gani dai in Allah ya yarda abinda ita hukumar zabe ta faɗa za su yi wanda kuma yau mun jawo hankalin shi professor jega a kai ina gani in har da gaske sun dace sun dage za su yi to zabe ta shekaru hudu nan gaba zai zama bambam da wanda muka samu yanzu shi kansa farfesa da gana cewa kamar ya gaji da wannan mukamin zai kama hanya ya tafi kuna ganin ko ya tafi za a samu wani kwararre da zai iya daurawa daga inda yake ko kuma akwai masu matsalan ba lalle sai ya tsaya to koyo dimma mun masa wannan tambaya amma yace abinda mutum yake tunani daban abinda kuma Allah yake tunani daban shi bai san gaba ba amma sun ra'ayinsa ya kamata ya gummace ya goba ya je ya huta so kaga mu kuma mazan mu yan Najeriya ba mu saki dole ya ci gaba ba amma kuma gaskiya ya yi rawan gani wanda me me gurbinsa sai ya yi takasansa kami ya yi abinda shi ke gaye To a masauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri na mu tattauna wannan karan da muka duba lamura da suka biyo bayan zaɓe da kuma yadda aka gudanar da wannan zaɓe da na'urar tantancewa wato kadirda kuma mun ɗauko misalai daga jihohi daban-daban musamman ma daga arewa maso gabas kamar yadda wasu ka kawo misali da jihar gombe wacce tana ɗaya daga cikin jihohi zan ce kalilan da jam'iyyar pdp ta yi nasara a najeriya a madadin shi ɗan jam'iyyar kungiyar apc wato da cewa ali kumu da kuma a junaidu usman abubakar wanda dan jam'iyyar pdp ne mai ganin zaben cancanta kefi sai kuma raymond enoch wanda dan kungiya ce ta al'umma wato civil society organization wayanda suka duba wannan lamarin zabe muke cewa mun gode bare mun gode Haka dai sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin wata sabuwar tattaunawar. Da wannan muka zo babin sauraron jawaban dattawan arewacin Najeriya game da hanya mafi dacewa ta ceto arewar daga matsalar tsaro da karazubanci. Yau dattawan da za su yi wa 'yan arewacin Najeriya jawabai su ne ƙwararre a fannin ilimi Farfesa Thomas Adeyanju da ke zama a garin Kaduna da ambasada Yahaya Kwande da ke garin Jos. Da farko dai ga Farfesa Adeyanju. Fito, Assalamu alaikum jama'a. Suna da a Farfesa Thomas Adeyanju ina muku wannan magana ne daga Kaduna. Muna taya kowa farin ciki cewa mun samu sabuwar gwamnati Allah kuma ya taimaka samun wannan gwamnati ba ta kawo irin rikicin da ya auku ba wancan lokacin da aka yi zaɓe. Muna kuma fata cewa Ubangiji maɗaukaki zai ba wannan gwamnatin jagora ta sami hanyar eh, kammala nufofinta na alheri da take son mana a wannan babban ƙasa tamu. Amma kuma fa ya kamata kila mu gargaɗi juna ga abubuwan da muke ganin sun kamata a tuna da su na farko dai manyanmu da suka samu suka ci wannan zaɓe za su dai tuna cewa allah ne fa ya zaɓe su mutane sun jera eh, an sun jerin gwano an zaɓe su amma madawacin sarki shi ya san waɗanda suka dace a zaɓa an zaɓe su a wannan mukami domin su taimaki jama'a su lura fa cewa wannan a zaɓe da aka yi musu an danka musu ne domin su kokarta su gyara mana wannan babban ƙasa kada a ɗauka cewa an sami kamun mulki za a yi yadda aka so a'a za a yi yadda Allah Ubangiji ya nufa kuma za a sami halin biyan bukata mutane a ɗauki wannan ah, zaɓe da muka ci hannu biyu biyu a lura da abubuwan da suka kamata a yi eh, mun san dai manyan mutane ne amma da yana yiwa ne zan ce manyan mutanen fa su ma je magana jari ce littafi ta uku na marigayi abubakar imam akwai gargaɗi nan da suka shafi manya waɗanda aka dankawa mukami irin naku a lura da mutane a ji tsoron Allah a tausaya wa mutane a zaɓi mutane ministoci waɗanda za su taimaka waɗanda za su dukufa tukaru su yi aiki domin cin gabar wannan ƙasa tamu muna son a sami ministoci da waɗanda dai kowane mukami ya sa mutum ya lura cewa an danƙa mishi amana ne domin ya biya bukatar jama'a gaba ɗaya kuma fa a wani lokacin da kowannen mu zai ba da wato lissafin abubuwan da ya yi ga mu kuma masu goyon bayansu ya kamata mu tuna cewa wannan ƙasa mu ba za ta samu bunƙasa ko cin gaba ba sai dai mun haɗa kai mun taimaka inda muka zaɓa mun goyi bayansu mun bi dai yadda doka ta yi domin mu sami zaman lafiya musamman domin ba zaman lafiya ba cin gaba. ba wani cewa da kabilanci ko daga wannan state nake ko ko daga wannan addini nake sai mun haɗa kai kana mu ci gaba wayanda suka so su ɓata mana wannan ƙasa ta wani sashen wannan ƙasa mu, su ma kansu Allah ya sa da zuciyarsu ta juyo su daina a halin ta'addanci a taimaka. Shi ma ambasada kwande ya ce sai fa kowa ya buharance kafin Najeriya ta gyaru yadda ake so. To daidai. Salamu alaikum jama'a. Muna godiya ga Ubangiji Allah da ya sa mun gama zabubbukanmu lafiya. Sauran mutanen duniya ba su zaci yau Najeriya a wannan lokacin da muke ciki a wannan rana za a same ta a yadda muke ba, saboda babu wanda ya bamu zaton za mu iya shirya zaben nan ba tare da mun yi kashe-kashe mun gudu mun bar ƙasashenmu kamar yadda dama suka saba kullum in wani abu zai tashi a Najeriya za ka ga mutane na waje sun fara shirye-shiryen tukwanen jini da za su kawo mana don za mu yi tashi hankali to mun ba su kunya a wannan lokaci sauran mai sauran kuma bayan an gama zaben mu yi abin da ke ciki abin da ke cikin nan shine mun zabi wanda muke so domin dama ni a kullum na kan ga rashin jin daɗinmu a ƙasan nan galibinsa rashin shugabanci ne mu mutane ne masu ladabi mu mutanen najeriya za ka lura a haka idan an same mu a waje yan najeriya idan sun fita za ka ga babu wanda zai ƙetare wani don yana sauri don yana tsoron hukuma na ƙasa mafi yawan mutanen da za ka gani a haka shine idan sun tafi haji za ka ga mutane suna bin dokoki saboda tsoron cewa shugabannin masu gaskiya ne shugabannin kuma masu adalci ne wanda ya laifi a hore shi to mu nan ba ma yi ba maganan zaɓe da muka yi ana sai baba buhari sai baba buhari to ni gare ni baba buhari shine a kowane ma'aikaci ya kamata ya yi abin da zai taimaki muhammadu buhari a cikin wannan mulki da sauran mataimakansa domin babu yadda zai yiwu shi ba Allah ba ne da zai iya ga duk a ko'ina in kai manomi ne kai kokari bana ka yi wani abu wanda ake son manomi ya yi kai ta ƙoƙari ka taimaka wa mutane ka koma gonanka ka daina zaman gida kana tsegumi barkatai in kuma kai ma'aikaci ne ka tabbata cewa talakan nan shi ne fa abin da za ka bauta masa domin aikin da aka baka an baka ne domin ka taimaka masa don ya yi abin da ƙasa zai zauna lafiya haka shi ɗan sanda ɗan sandan nan don wai ya kiyaye wa ƙasa ya taimaka wa talaka ne domin talaka ya samu incin da zai yi abubuwan da sauran jama'a za su taimaki ƙasan yanzu muna nan muna ta fama da alƙalan ƙasan nan to yanzu ya kamata alƙali da ran da aka ce buhari ne mun ta yawo a titi muna sai sai buhari sai buhari muka ta murna to ba nan take ba ya kamata alkali in ya koma gidansa ya ce to abubuwan da da yake yi da ƙasan na ya lalace har ake son shugaba buhari ya zo ya gyara ba wai zai zo kowane gidan shari'a ne ya tsaya yana duban ka ba kai ne kanka za ka rika sa buharin a zuciyanka ka sa allah a zuciyanka ka yi shari'a da adalci shine buhari don haka ya kamata duk ɗan kasuwa ya gyara zamansa ya sa gaskiya cikin zuciyarsa irin maganan da ake cewa ai san najeriya ne mutum ya dunga ɓata kansa yana zagin kansa yana zagin iyayensa ya yi mummuna abu ya ce ai ka san yadda muke a Najeriya yadda kuke a Najeriya an halicce ku da mugunta ne an ce ku yi mugunta ƙasan da kuke sha'awa har kuna zuwa hutu ai gaskiya suka sa a gaba to kari ka tuna da Buhari kai ma ka sa gaskiya cikin al'amuranka kasuwancin da za ka yi ka daina cutan mutane ni a gare ni Shi ne Buhari don haka su ga Allah da ya kawo lokacin da zaɓuɓɓukan da muka yi an samu mafita a ƙara gyara shi ba 'yan Najeriya ne ke da cuta ba shugabannin da suka ƙi yin ayyukan da aka ba su suke karɓan albashi. annabi wahidu Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin na mu tattauna na wannan karan sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.